wace ce ke ni ce ke ce wa furera ban gane ba furera wace furera kuma ba a yi maka bayani ne. ni ai wani bayani za a yi min ni da sauka ta kenan daga birni ina innan ne da baban suke sun koma sabon gida to ke aiki aka kaki ne ki nan ki aiki a gidan ki share share ko koya ni ce yanzu anan ki ce anan ke ni fa ban gane ba Firira ce fa Firira? to ni sai ce mu kike firira ce eh, firera ce me kika zo yi to nan ah, ka dawo in kai maka ruwa kai wanka sai ka ci abinci ka huta yanzu ka dawo ka huta ke me haɗina da ke ne ne ya kawai daga zuwa na ganki a gida ban gasi inna ba kuma kawai wai ki ce min wai ki kai min ruwa dalili da me to ai na ga yanzu ka dawo shi yasa ni shi kai masa ruwa ka ni ba ban san ki ba kawai daga ganin ki ni sani ma ko aljana ce ke ni ya jin ma eh furera ce ka furera to ni kin ga mun wani san wani magana wata furera ba bari ga ya miki kin ji ko ni ba wani dalili da zai sa wai ki ce in ci abinci to na ma san irin abincin naki inga ni sai na ci ma tukunna bari zan je ka ba gaba ɗaya ya gani yaro ah, Salu. Na'am. a shi eh, an shigo garin eh kwarai kwarai zan shigo lafiya kala ka biya ta gidan ne eh na je amma baba sai na ga wata kuma amma me kana da bakin magana eh Allah ya kama lokacin da za a yi ma abin da iyaye da kakanni suke yi amma me wannan yarinya ai kasanta yar abokina ne kasanta ba daddawa ba kuma mun yi da shi ya ajiye mu wannan yarinya zan ba ɗana kai ne kuma saboda haka na gwada iko na a kai an bani ita kuma na ɗauka na baka ita ce ka gani a ɗaki ita ce kuma nema tanadi to amma baba ai da an bari tunda dai kawai da dai an bari na dawo kawai an shawarce ni A kan me za a shawarce ka yanzu nan ba za mu aurar da kai ba sai mun shawarce ka to mu ba haka kai mana ba iyayenmu da kakanninmu ba haka suka mana ba na tashi na zo zan shiga zan shiga gida aka ce zan je tare da bakwa na cocirin bakwa abokaina suna mun wasa ka ce aure aka yi ma tana na cikin ɗaki aure in ce eh tana na a ɗaki na yi shuru aka ce to me za ka yi wani ma haka aka mar wani ma haka aka mar wani ma haka kai mar al'adar mu ce to amma baba da an jira ni na dawo kuma a nemi shawara ta baba menene laifi a cikin wannan yariyar kure rafa to ita da bana iko da ita ma kake nake ganin ba na haife ta ba na gaya ubanta na ce tunda sun zo biki ta zauna gidan ka ta koma uban ya ce ai shikenan na ɗauka aka ce rana kaza a zo a ɗaura aure aka faɗi sadaki na ɗauka na bayar aka zo aka ɗaura aure kuma yanzu ka zo kai wani magana da sai an jira ka dawo wato kai kake iko da kenan zancen banza zancen wofi tun ka ba mu wani wanda ai rashin hankali ne ni za ka kawo ɗiba albarka ka kuma riƙe matarka da gaskiya wannan ai zancen banza ne sai na jira ka haka haka muka gada a gidan sono sono ana ana ba da yaya gida eh? haka zo kai mu zancen banza aure na riga na baka hanya ta kuma zauna kenan kuma ka rike ta fi sabilillahi ya riga ya tabbata ka za ka gura yanzu kana nufin kenan kana gurin aka daura gura so sosai ma kuwa ina wajen kuma ni ma na shaida to kai ka ganka da ka ganta da idan ka ne a a Sadi ni ban ganta ba idan na ce na ganta na yi ƙarya na gaya maka abin nan ana ciki aka ce a tsaya daura aka tsaya amma dai a cikin 'yan matan biki ne akwai wata aka ce jibgegiya eh wata baka titirna maji ƙarfi. sannan kuma ko ta zankaleliya mai tsawo kamar isha sannan kuma akwai wata mai kama da batta wata ya titirna ita ma ya gajeriya to ban sani ba dai ko a ciki ne aka lanka ya ma guda ɗayar a gani eh gara da Allah ya sa dai baka san koma wace ce a ciki ni yanzu nan ni kawai kunar zuciyata ni raken nan ma inda ka san eh, wannan ne a jikinsa wallahi inda ka san abuna ka tsamo shi haka nake jin tsamo to ni wannan al'amari fa gaskiya da saki sa'adu abu hakuri za a yi abu an riga an yi shi abu dai tun da aka ce ma ta ladan noma ce aka ɗaura aka ajiye maka ai haka yake za ka karɓa eh, dole ka gura ka karɓa a haka mu dinna duk haka aka yi aka yi shi kuma ka ga gare na haka wuri ba a musawa na ni ba wai maganar musawa bane ni kawai ka san ni ba yadda za a yi farin yadda da wannan gaskiya yanzu gidan zan ci kawai na san kawai yadda zan yi to abin da ya kamata ka yi kenan sa ka je ka ganta ku zauna ku tattauna ba mamaki ma ka je ka ganta ciniki ya fada ga kun daidaita yo kuma na nawa ni ba na je na ganta ba na je nake gaya baba kawai yanzu yake abin nan Allah kawai ni ne kawai sai an ji a'a wanka dole ango ka sha ganshi <laughs> ayo ban da abinka ba ko kwabanka a ya ba ajiye maka gida ka zo ka gani kawai haka dinga wani ja ah. sauka lafiya kai da birni kuma har abada kana nan Ya furera? Furera? an yi wannan kwaɗan? An maka bayani ke. Tambaye ki nake yi, ina kika taba ganin an yi wannan kwaɗan? Yanzu ke, banda ke gyattaɓar ce kanwar guguwa, ina kika taba ganin an yi wannan abun? Haka kawai sai ki wani ɗebo ƙafafuwanki, ki zo ki wani cewa wani kin taba gani na? Na taba ganin kafa. Ke, da Allah dakata, kan kire na min wayo. Haka kawai me ya haɗa ni da ke? da aka tambaye ki me yasa zaki ce ni kike so ban ki taba gani na ba baki sani ba ni wani iri ne nayi miki ko ban miki ba kawai ki amsa musu banda neman rigima har so biyu ma na taba gani ya da mai sihiri a bara a ga biyu a murza a ga hudu a tauna a ji gardi ya da Allah sarki wato ba dan kin yawa ba alaikum salam na lafiya ba ina ba ta nan ina eh. ina ba ta nan tare hmm? ya aka yi ne ya ɗa mai sihiri a ɓara a ga biyu a murza a ga hudu a tauna a jigar Allah sarki gaskiya ba dangar ɗin ya ɗa ba, ɗani ma kan ba zan ci ba. A dan kin na sai dan sarki Allah sarki ya da ya da fa tayi babu na da wani magana ki taba gani na barin gaya miki kuma yanzu ni saboda Allah duk yan matan da nake gani a birni shikenan sai yanzu garin nan ni fa garin nan gaba daya bana kallon 'yan matan garin nan saboda ni ban ga abin da zan gani har na ji wani ina hada alaka da su ba wai balle ma in ce ina son su haka kawai banda dai kawai ki matsa rayuwa ta ki shiga rayuwa ta ina can ina rayuwa ta a birni na dawo nan ne domin in samu mahaifina na yi masa bayanin wata da nake so a rayuwa ta ha kawai sai a cuso min ke shikenan kawai sai ki ja ai min auren dole ina kika taba ganin an yi auren dole ni ba haka nake ba ha kawai na zo da wanka na duk garin nan kowa yana gani na dan kwaskwas gaye kawai shikenan a zo in aka gani da ke ma ai gaba ɗaya wallahi na rikito ai gaba ɗaya ni dai abokai na gawi yan binni suka gani da ke ni kawai cewa zan gaskiya wannan ai kawai kawo ne ya wanda ita nuna mata hanya to wai ke me yasa ba za ki ce ba kya suna bane bane eh to wallahi ba zan iya faɗa ba saboda me eh ni ba zan iya bijire musu ne kawai to ki ce ba kya yi mana kawai ki ce ba kya sona saboda ka kawai shikenan tunda ni ma kin san kawai ni dama ba a na ke ban ma san da ke ba eh ke ba za ki gaya musu ba ni ba ran iya bijirewa ba wallahi kike to gaya miki daga yau su yau kina yamma ina gabas bari gaya miki babu wani abu da zai haɗa alaƙa ta da ki kar ki kuskura ki rabo ni ko ki nuna za ki kamun wani abu babu ruwa na da ke ki ɗauka cewar babu ni a gidan nan kar ki kuskura ki matso inda nake kina yamma ina ike bari in gaya miki ina gabas kina yamma ehe ko ma me zaki in ma nitsewa zaki da kafafuwan ki ba buka kafa ba to bari in gaya miki shine kashe din da zan yi miki na saba ganin yan birni a kawai a zuwa wani cuso min ke wallahi baka isa wallahi sai ka zauna da ni wato Yunusa eh ni tunda nake a rayuwata ban taba ganin ce yarinya irin yarinyar nan yarinya ta kafe ta duk irin abubuwan da nake mata ta kafe ta ce wai lalle lalle a tafo ita sai ta zauna a gidan ni na taba ganin mayata irin wannan to wai kai sa'adu kana ban mamaki me wani abun mayata ko naci eh ka runguma kaddara ka zauna da yarinyar nan haka wai kai sa'adu dan Allah a mace ma akwai ta gudu ne ko akwai ta jefarwa ai a mace ban gona banki kibaye kuma garin nan da kake raina shi akwai mata kyawawa akwai mata ni din nan kankin kaina da kake gani na duk da ina da aure da na je wurin ɗaura wurin da da an ce in tsaya ni kaina za a ƙara min karɓa zan yi kai din wallahi ƙarawa zan yi dan ni ban ga banki a mace ba ni fa idan san kai dozin karban kaya na zan yi wannan jarin raken ma da kake ga ya ƙici ya cinyewa gaba ɗaya mata ne mm, a wurin mata suke tafiya dan ni da ran mace ya ɓaci guda ɗaya gwararan ƙarata karata dubu ya ɓaci in dai mace za ta zo nan ni sai na faranta mata eh ban yadda ta tafi tana bacin rai ba mace ta bacin rai ina duniya ina ina ina ina doran kasa ai ba zai yiwu ba saboda haka dan Allah abin da nake so da kai ka rungumi kaddara akwai masu kyau a matan nan ye kaga kaga ma eh kai zaka iya cewa haka tunda kai ba zuwa birnin nan kake yi kai da zuwa birnin naka shiga shantin kadangare kake yi kai fa bai wuce ka shiga a sati sau ɗaya ba ko a sati biyu in ta yi tsamari ma a wata saboda haka ba ka tantance mai kyau da mara kyau kai duk gaba ɗaya haka suke ya za a yi niko da nake a ciki jiddin wala hairan ina ciki kuma ina tare da su ina ganin wanka kala kala in ga wankan sukari in ga wankan zuma in ga wankan madara amma haba in ce wannan yarinyar ita ce zan zauna da ita haba da Allah a iri na wanka dole ai ba yadda za na zauna da ita gaskiya ai in ta je birni ma wannan yarinya ko wannan mai tabbatar ma ba kowane gida za ta samu aiki ba a yar aiki na ai ba zai fayu ba ran gaya maka gaskiya ba ran gaya ma ni yanzu tunda abin taƙi ita yarinya duk irin abin da nake mata taƙi ji to zuwa zan yi na samu baba na je na san abubuwan da zan shirya masa na karanta masa kabali da ba'adi in Allah ya taimake ni na san zai goyi bayana sabule ta kawai gaskiya ni dai har gobe ne shawara ta a ɗaya ce ka karɓi kaddaran nan tunda har iyaye ne ba mamaki abin ya zo ma da alkhairi an riga an yi abin nan ni ban ga dalilin zaka ce za su balle shi ba ayi ka zauna haka wai kai nusa da kake wannan magana ni a garin nan kai kan taɓa ganin wanda aka yi wa auren dole ha kawai sai a yi min auren dole da girma na kato kamata matan nan fa mu ma gani muka yi amana duk kowa zuwa ya gaya masa ye eh, dan kurma da aka yi masa nasa da ya je dan kurma shi Legas ma yake zuwa dan kurma yana dawa ya ga daki ya kace shiga can dakin ka ne ya leka ya leka ce ya kasa gane dakin ya da yana haru haru wanne ne dakin nawa mai asabarin ne ko mai labana aka ce mai asabarin ne naka dan kurma gashi nan ya zauna yanzu dan kurma ga yan sanadu wannan yaran sa nawa gaban shi daban ni ka gani tafiya da ni. yawa amma dai kana sanade dai da bashi sukan da nake bin ka ko wato da yake ni namiji ne ko ba mace ba shine za ka yi min tashin tashina ya za kana ƙato ina ƙato ka fita nema in fita nema a to adole dole ne ma lissafi su ko cewa kai a kula da su ya hmm? ne kake wasa da su ai <laughs> ango ango sai ka ci gaba da lissafi ango mijin burera dan dan dara dan dan sannan ango mijin yarinya ban ce ka tsaya ba <laughs> a sauka lafiya <laughs> dan kare ana ma tuwo mai dimi kana ci a baza ma yajin da dawa ka fito kana zari dubu ba ka so kan Allah ya sa ka so oh ke dai karera Allah dai yayi Allah dai yayi aure da mara kawo ke dai bari an gaya miki daga zuwa biki kawai sai na ji ana cewa wai ni ma za a shafa min lalle to ai da ma ke abin da kike so kenan ina fa da saura domin in gaya miki har yanzu da kike gani bai karɓe ni a matsayin mata ba ke in takaice miki zance ma ki sani ko inda nake baya zuwa sunan fa a gidan nan yake kwana amma inda nake daban inda yake daban wannan kuwa anya ku aure ne daga hantara sai tsangwama a cikin gida amma duk da haka ni san shi nake to ba dai kin riga da kin shigo ba ai dai kina ce ai an yi mai wuyar ke kuwa ya ka ce baki ba furera irin ɗan sisi na nan namu na mata ba za ki ba ha ba furera ya ka ce baki ba furera kawai shi ta yana birni to a birnin nawa kika fi nawa kika fi a birnin kuma irin ɗan kisisi nan na irin yadda za ki jawo hankalinsa ya dawo gare ki haba furera To yanzu ke kina ganin wata shawara za ki ba <laughs> Baba, Sabu. Akwai wata magana muhimmiya da na zo da. Ina jinka. Wato baba tun farkon zuwa na birni gaskiya akwai yarinyar da na gani kuma na santa mun fahimci juna da ita sosai wanda kuma har mahaifinta yi min alkawari kuma alkawari ne mai ƙarfi tsakanina da ita mun daɗe tare sanadiyar haka har mahaifinta ya yadda da ni ya amince min ya ce min zo in samu magabata na ne musu bayani in ya so aje a yi magana domin shi dai ya bani ita kuma na zo da niyyar in yi maka wannan bayanin shine sai na zo na tarar da wannan kurerar to sa'adu na ji maganarka kuma na fahimci inda maganarka ta sa gaba to kamar yadda ka ce kun yi alkawari da wancan zai baka yassa haka nima muka yi alkawari da uban hurera ya ɗau hurera kuma ya bani na kuma baka saboda haka kaga kowa ya cika alkawari kenan to amma abin da nake son gaya ma magana ta gaskiya ni na sauke ka'idan nauyin da Allah ya dora min da na haife ka na rike ka na tarbiyan ka ka isa aure na kuma aurar da kai da abin da ke hannuna saboda haka kaga ni na sauke nauyi na, to tunda ka zo min da bayanin cewar kun yi alkawari ne da shi kake nema ka cika ma alkawarin to sai dai in kai za ka je kai wa kanka auren ka je ka yi amma ni sisin kwabo na ba ba ciki na ka'ida da Allah ya dora min ma na yi ma to amma babu ka san cewar ni ban da ikon da zan iya riki mata biya sai ka kura in ba ka da rawan da za ka riƙe mata biya sai ka kura ya za ka yi in kuma kaga za ka duk wanda ya ce zai haɗe gatari sai ka saka maƙota ya haɗe gaba ɗaya baba ita furera ce fa ita furera me furera ita ce tanadin da nema kuma na ƙara ƙarfin zumunci tsakanina da uban hurera uban hurera yau ko zuwa ya tarar da ni a gona in ya gama nashi aikin sai ya zo tama mu har Allah ya kaddara hakurin zama da juna da muke da shi ya ɗauki yarsa ya bani na baka wannan yarinya hurera to har birnin da kake zuwa kake gano caɗin a can ka dawo gida suna buɗe ma ido ko birnin hurera ta fi ƙarfin a ce da ke Allah wade ko a birnin menene muku sa cikin hurera kai abinda da ya sa shari'a take son iyaye su zaɓawa ‘ya'yansu mazaje na gari saboda kar a gurɓata zuri'a ta gari da mummunan zuri'a yau yarinyar nan in Allah ya bata karuwa duk inda yayanta suka wuce abin kallo ne aka zo ka mutane shakkencin banza da lalata ni za ka ɗiba albarka za ka mu ban ban ban ban san yadda take ban na ɗauka na maka ka kiyaye ni na ga maka kiyaye ni in za ka yi aure da ma Allah cewa ka je kai kulu in za ka iya yi amma ka yi adalci kai adalci to in za ka je kai na sauke nawa nauyin ka je ka nema amma ba za ka kama wani tsere ba tsere ba na wofi ka ce za ga ba ba zai yi ba me me samu hurera ina zama zama na zaka tamu da hankali me samu hurera me za ka zancen banza in dubi yariyar yadda tije in dubi yariyar mutum mai kirki iyayenta mutanen kirki ka zo ka zo za ka yi wani zancen wafi hurera binta kai binta kai in aka tsaya aka za in aka yi zane akan furera ta fi kamar kyau shakkencin banza da lalata na yayin zamani abincin nan dan Allah dan annabi ka daure ka ci abincin nan kaga da zaka fita baka ci komai ba kaga ba da irin ruwan kunnen na birni na haɗu maka da shi wallahi na maka alƙawari duk abin da kake so in dai na biyayya ne wallahi zan yi maka shi don allah ka daure ka ci abincin Baba da gida. ta nawa ta goma lafiya lau kai ka san ni ni ɗan gidan abokinka ne inusa mereke wa inusa mereke inusa mereke eh kai wannan ɗan gidan inusa ne kai kai yanzu inusa ya ya haifi san ne yaro ga maka kai kai ne kawai su dinka kawai yin aure na ke kuma na da kanki me kike nufi wannan me aka wani zo ake wani sai da wani wannan gyaɗa ce fa kuma na ga dama sana'ata ce tun ina waje ke da kata da Allah har ki mai da ni sha sha sha mana kar ki mai da ni wanda bai san abin da yake muke yanzu kawai har a gidan nawa zaki zo kina wani siyan mun da wani abun goma biyar saboda kawai ki terere da ni kawai ki nuna mutane cewa ni na gaza ki sani fa cewa duk garin nan fa na fi kowa iya wanka gane ko ubarin gaya miki fa wannan abin zai haddasa ciwar kawai mu watse da ni da ke wallahi dan Allah ka yi hakuri abin bai kai haka ba ka yi hakuri na yi saki ja abokai na su dinga min dariya dan Allah dan Allah baka yi hakuri in dai akan haka ne wallahi zan daina dan Allah aba ina aba duk irin zaman da na yi a birni na waye na koyi wanka amma kawai wai a zo gidana ana min wani cinikin goma biyar aba ina ba zai yiwu ba na tab ija da sake ka yi haƙuri gyaɗa ta goma a gidana na abuja to kaɗan ci abincin ma. in ci me abinci jagwalgwalan naki tafa shi kaɗan naki zan ci Allah ɓace mun da gani kawai don Allah ka daure ka ci to tun da ba ki tashi ku don Allah Allah tambaya nake to Allah ya sa na sani nan garin shine dandan gurza ko eh nan ne nan ne masha Allah da Allah wani nake tambaya wai shi Sa'adu Sa'adu kwarai kuwa kuma a nan garin ya ce min na zo duk wanda na tambaya zai kai ni gidansu gaskiya a garin nan namu kaga za a gan shi wani fari haka dogo yana da dan kumari akwai tarin gashi haka a fuskarsa ai ban gano shi ba wallahi buni buni da ya aski gashi yake ƙara fitowa kuma a nan garin abin da yake faruwa da shi muke aiki a can birni a can muke aiki ni dai ba garin maɗai ba yau na fara zuwa garin yakan je ne sadi a sadu na gashi ah wai wannan sai ce min gayan garinmu ai wannan shi ne mai babban wanka ka gaya masa wanka dole ga wanka ne wanda dole ga kwalamo ba to godiya nake to shikenan ya to shikenan nagode kan mutumin nan sadi sadi alamari alhamdulillah kana nan abunka yanzu kake tafi kenan sai kai ka gani <laughs>